Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ne kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tara ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da malaika iran tare da aminu ibrahim kiyawa sai kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kun san tare da abdullahi sari usman katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 20 ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan mayun shekara ta 1934 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen saudiya da yaman a birnin ta'ib na kasar saudiya banda kasashen biyu suka gwabza yaki a tsakaninsu akan takaddamar da suke yi akan mallakar yankuna da ke kan iyakokinsu su yarjejeniyar da ta buƙaci ƙasar ta yaman ta mika wa saudiya yankuna masu arzikin man fetur na najran jizan da kuma asir da ke cikin ƙasar ta yaman na tsawon shekaru arba'in bayan kuma saudiya za ta mayar da waɗannan yankuna na ƙasar ta yaman ga ƙasar daga lokacin kuma saudiya ba ta da haƙƙin tare da wani rikici akan mallakar waɗannan yankuna na yaman sai dai bayan cikar shekaru arba'in ɗin saudiya ta ki mayar da waɗannan yankuna ga yaman kuma ta yi kokarin ganin cewa duk wasu shugabanni da za a yi a kasar yaman din to dole su zama masu biyayya ne a gare ta sau da kafa ta kuma ci gaba da ba su cin hanci domin su yi shiru da batun wannan yarjejeniya wannan da yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya kasar saudiya ta shiga yaƙi da kasar yaman a halin yanzu banda mulki ya kubucewa shugabannin da suke biyayya a gare ta da kuma kare manufofinta a kasar ta yaman. masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1960 kasar kamar ta samu yancin kanta kuma wannan rana tana a matsayin ranar kasa a kasar ta kamaru kafin wannan lokacin da ya kasar kamaru ta fada a karkashin mulkin mallakar turawan ingila da faransa na wani lokaci amma shekara ta 1946 ta koma a karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya sai kuma shekara ta 1960 ta samu cikakken yancin kai kasar kamaru tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 475 tana kuma bakin tekun atlantika a yammacin afirka tana makwabtaka da kasashen najeriya chadi afirka ta tsakiya congo gabon da kuma equatorial guinea daga ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1963 aka gudanar da taro na farko na kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka wato oau a birnin addis ababa na ƙasar habasha mafi yawan ƙasashen afirka waɗanda suka yi ta fama da mulkin mallakan turawa sun samu 'yancin kai ne a tsakanin shekarun 1960 zuwa 1970 saboda haka kafa kungiyar oau ya taimaka wajen samun yanci na sauran kasashe da ba samu yancin kansu ba a lokacin hakanan kuma kafa kungiyar ya kawo zumunci da kuma yin aiki tare domin ci gaban kasashen afirka da kuma daukar matsaya guda ɗaya akan batutuwa da dama da suka shafi siyasar duniya a shekara ta dubu biyu ne dai kungiyar ta zama tarayyar afirka wato african union kuma har yanzu duk wannan cibiya tana birnin addis ababa na kasar habasha Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa 6:50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. an sauraron su kuma a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. Tawakar iran a tattaunawar vienna za ta gana da majalisar dokokin kasar a amurka kuma wasu 'yan majalisar wakilan kasar sun gabatar da doka ta hana amurka sayarwa isra'ila makamai kasar sudan ta yi allawa wadai da rigingimun kabilanci da ya kai ga kashe mutane da dama a yankin abia na kan iyakarta da kasar sudan ta kudu yanzu kuma ga cikakkun labaran tawagar iran a tattaunawar vienna za ta gana da kwamitin tsaro da harkokin kasashen waje na majalisar dokokin kasar iran inda tawagar za ta bayyana wa kwamitin inda aka kwana majiyar murar jami'ar musulunci ta iran ta nakalto kakakin kwamitin tsaron na majalisar dokokin kasar iran abul fadli amuyi yana fadar haka ya kuma ƙara da cewa a jiya laraba ce aka kammala zagaye na baya-bayan nan a tattaunawar da ke gudana tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashe hudu hada da ɗaya wato ƙasashen faransa birtaniya rasha da kuma china haɗe da ƙasar jamus sannan tare da halartar wakilin ƙungiyar tarayyar turai gwamnatin ƙasar iran da ta bayyana cewa ba za ta koma kan yarjejeniyar shirin nukiliyar kasar wacce aka fi sani da jcpoa ba sai in har amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora wa kasar. dangane da shirin nata na makamashin nukiliya wanda aka ɗora mata bayan da gwamnatin ƙasar amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 wasu 'yan majalisar wakilan amurka ƙarƙashin jagorancin alexandria ocasio sun gabatar da buƙatar kafa wata doka wacce za ta hana gwamnatin ƙasar amurka sayarwa haramtaccen ƙasar isra'ila makamai wa'anda kimarsu ya kai dala amurka miliyan 735 jaridar politico ta yanar gizo ta ƙasar amurka ta nakalto majiyar majalisar wakilan ta ƙasar amurka tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa alexandria tare da wasu 'yan majalisar wakilan wanda suka hada da ilham umar da kuma rashida tlaib da mark pokan da kuma wasu da dama suna daga cikin 'yan majalisa wanda suka gabatar da wannan buƙatar tun ranar goma ga watan mayu da muke ciki ne dai haramci ƙasar isra'ila ta fara kai hare-hare babu kakkautawa kan al'ummar falasɗina yankin gaza inda suka yi ta kashe falasɗinawa farare hula da kuma rusa gidajen mutane a kansu adadin wa'anda suka rasa rayukansu ya zo yanzu da ya kai 227 wasu da dama kuma sun ji rauni irin mummunar ta'asar da hanfi kasar isra'ila take aikatawa a yankin gaza a halin yanzu dai ya tada hankalin mutane da dama a duk faɗin duniya wanda kuma shi sa wa'annan 'yan majalisar wakilan ƙasar amurka suka buƙaci a dakatar da sayarwa hanzu ƙasar isra'ila makamai wanda kuma shi sa wa'annan 'yan majalisar wakilan ƙasar amurka suka buƙaci a dakatar da sayarwa hanzu ƙasar isra'ila makamai amurka dai ita ce a gaba-gaba wajen sayarwa hanzu ƙasar isra'ila makamai tun bayan kafuwanta da kuma ba ta dukkanin kariyar da take bukata don ci gaba da kashe al'ummar falastinu da kuma kwace gidajensu. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar sudan ta yi allah wadai da rigingimun kabilanci waɗanda suka faru a yankin abi mai arzikin man fetur da ke kan iyakar kasar da kasar sudan ta kudu jaridar sudan tribune ta kasar sudan ta bayyana cewa rikicin kabilanci ne ya taso tsakanin kabilar maseriya da kuma kabilar Ngok dinka a ƙauyen dogog a yankin na abia inda mutane goma sha ɗaya suka rasa rayukansu sannan wasu bakwai kuma suka ji rauni yankin abia dai yana daga cikin yankuna da ƙasashen sudan da kuma sudan ta kudu suke takaddama kan mallakarsa don arzikin man fetur da ke cikinsa a makon da ya gabata ne dai majalisar ɗinkin duniya ta tsawaita wanzar da sojojinta a yankin na abia don tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin har zuwa watan nuwamba na wannan shekarar an bude wuraren baje kolin kayakin tarihi a kasar masar a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar kare kayakin tarihi ta duniya an bude katafarin wuraren ajiyar kayakin tarihi ne a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke birnin alkahira babban birnin ƙasar ta masar a ranar 18 ga watan mayu da muke ciki wanda kuma ita ce ranar kare kayakin tarihi ta duniya labarin ya ƙara da cewa an gina wuraren ajiye tarihin ne a terminal 2 da kuma terminal 3 na tashar jiragen saman na birnin alkahira kuma kayakin sun hada da kayakin tarihi na zamanin fir'aunoni na zamanin girkawa da kiristocin coptics da kuma na addinin musulunci har ma da wasu na zamani ana sa ran dai hakan zai kara kudaden shiga ga gwamnatin kasar ta masar a wannan bangaren masu sauraro karshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da ɗan tarihi da maurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin kawo ko kuma yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wasu kun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai cika kawo muku bayani ne game da maimurare da suke jan hankali a nan kasar Iran inda a wannan karan za mu ku bayani ne game da babban tekun na kasar Iran mai suna Zayan Darut da ke lardin Isfahan a nan kasar Iran. Wato lardi wanda Iran ke masa kirayi da cewa rabin duniya. Tekun Zayan Darut yana ɗaya daga cikin maiman tekuna da suke cike da ruwa da ke lardin Isfahan. Zayan Darut ya samo asali ne daga zardhu baktiyari kuma ya daga muhimman tekuna a iran kuma ana sanya shi jerin tekuna masu cike da ruwa da ke tsakiyar kasar faɗin yadda tekun yake gudana a shekara ya kai faɗin murabbi'in biliyan ɗaya ruwan da ke taruwa a cikin wannan tekun mafi yawanci yana samuwa ne ta hanyar dusar kankara da take sauka a lokacin sanyi a duk shekara idan ta narke ta koma ruwa ainihin maɓuɓɓugar farko na tekun zayan rud ya fara ne a matsayin ƙorama da ke kewaye wanda faɗinta ya kai zira'i 300 wanda ta shahara da suna janan wannan idanuwar ruwan da muka ambata yana tafarfasa ko kuma yana toroko kuma yana gangarawa ne zuwa ɓangaren gabas wanda bayan mil uku yakan isa zuwa wasu ƙoramu daban-daban haka zalika bangaren arewa wato bangaren faridun akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu masu girma da aka kira da suna kurisang da kuma kudang kuma yana haɗewa ne da tekun janan haka zalika akwai wani bangare da ake kira da suna zarnrud da ke bangaren kudanci wato cihar mahal asalin mabubbugarsa tana ƙarƙashin dutse ne kuma ana kiransa da suna zarku nisan da ke tsakanin zarduku baktiyar da garin kurd babban birnin jihar mahal baktiyar shine kilomita 500 kuma shine yake samar da mafi yawancin ruwa da ƙoramu da dam-dam suke bukata a lardin na Chahal Mahal baktiyar. Dalilin da ya sa aka sanya wa wannan tekun suna shine saboda akan hanyarsa yana raya gonaki da lambuna wannan ya sa ma kiransa da suna teku mai rai. Tsawon tekun Zandarud ya kai kilomita 405 dam ko kuma madatsar ruwan sha abbas babba ko kuma madatsar ruwa ta zayandarud wanda yake a wuri mai nisan kilomita 117 a yammacin birnin isfahan kuma kilomita 60 da garin kurd an gina wannan madatsar ruwan ne a ƙauyen abci da ke da nisan kilomita 60 da asalin maɓaɓɓurgar ruwan ta Rud an fara gina wannan madatsar ruwan ne a shekara ta 1344 kuma an fara amfani da ita a shekara ta 1349 wanda gina matsatsar ruwan ta samar da wataccen ruwa a lardin isfahan baki daya akwai gonaki da yawa da suke samun ruwa daga dam din kuma ana samar da hasken wutar lantarki daga wajen ƙoramar madatsar ruwa ta Road da ke garin chadgan yana ɗaya daga cikin yankuna abin kallo kuma yana daga cikin cibiyar yawon shakatawa na lardin amma game da batun samar da ruwa da kuma wutar lantarki wannan wurin yana da matukar mahimmanci sosai da yake taka muhimmiyar rawa wurin samar da waɗannan abubuwa da muka ambata daga cikin abubuwan da wannan tekun yake banta da shi akwai gada da ke kan tekun da Rud a Isfahan. Saboda matsayi na musamman da tekun da Rud yake da shi a garin Isfahan ya zama wajen gina gadoji daban-daban. Wasu daga cikin wannan gadar tana da dogon tarihi kuma duk shekara dubban masu yawon bude ido ne daga ciki da wajen kasar iran suke zuwa wajen tekun domin kashe kwatar ido a kan tekun zandaru akwai wata gada mai tarihi da aka yi tun a zamanin safawiya wanda har yanzu wannan gadar tana nan gadar farko mai tsawon tarihi da aka gina akan tekun Rud ita ce gadar ƙauyen ovargan da ke da ƙashin garin chadgan wanda ke da nisan kilomita 40 gaba da madatsar ruwa ta zandarud a garin harmahalli baktiyar haka ma akwai gadar zaman khan a lardin isfahan kuma kuma kowanne gadar mashahuriya mai tsawon tarihi da aka kira da suna 33 da daddiyar gadar da aka gina akan tekun zandarud ita ce gadar birni wato gadar shahar. To masu saurare kada ya wuce ku wurin shakatawan nan na Muhij da ke Isfahan wato inda kwale-kwale suke yawo a cikin tekun da yake ɗaukar hankalin masu kallo. Tekuna kaɗan ne suke da irin wannan yanayin a duniya don haka yana da kyau mu sani cewa tekun Zayan Darud yana ɗaya daga cikin waɗannan tekuna da suke da irin waɗannan abubuwa da muka ambata. Sai dai idan kana so ka yi tseren kwale-kwale sai ka fita wajen gari mafi yawancin mutane suna takaita da wajen da gadar koja take da kuma gadar 33 wajen kallon wannan teku daga cikin abubuwan da wannan teku yake banta da shi kuma akwai wajen kamun kifi na zayan da a bangaren farko na tekun zayan da cikin sauki za ka iya samun kifi nau'in gazalal da kifi mai ruwan ɗorawa da dai makamantansu a yankin baharan na zayan da akwai nau'o'i daban-daban na kifaye kamun kifi a tekun zayan da yana gudana ne bisa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma wasu dokoki na kare muhalli na ƙasar Iran. To masu saurare ƙashi mun karo bayani a lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki. Don haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin nan, amma don wani su taimaka shirin ya kammala ni ma madugun shirin da kanci tare kuɗin ka cewa ku huta lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafi mu na gizo wwwtv 1ng a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen waƙin na ƙasar iran ɗin nan ne mai suna aliriza husari domin gabatar da waƙar da ta da mana don masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. معشوق به سامان شد تا با چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا با چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد وقتی در و رخ ما بستی من خاره یاران شد آباد چنین بادا پریشان شد از شومی شیطان شد بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی غمخاره یاران شد تا باد چنین بادا gaishe ka Ali Riza Husari a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani kujin su musamman waɗanda suka taimaka ha shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye mu a shafi mu na yar gizo wato www.cb1.ng yari masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara tawagar iran a tattaunawar vienna za ta gana da kwamitin tsaro da harkokin kasashen waje na majalisar dokokin kasar iran inda tawagar za ta bayyana wa kwamitin inda aka kwana masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a har yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi rami ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa barakatu.